mazhaba kaza kaza mazhaba kaza to ba zai yi riko da wata mazhaba ba ba tare da dalili ba abin da zai lura da shi shine dalili da hujja dalili ko shine abin da Allah ya ce abin da manzo Allah ya ce dukkan mazhabar da ta dace da wannan to zai tafi tare da ita kuma dukkan mazhabar da ta saba wa wannan to ba zai bar ayinta ba an gane ko wanda wannan shine ka'ida kuma wannan shine adalci wannan shine abin da kowanne daga cikin malaman mazhabai ya faɗa duk inda ka ga magana ta ta sabawa littafin Allah ta sabawa sunnar manzo Allah to ku kyala magana ta ku dauki littafin Allah da sunnar manzo Allah domin waɗannan sune wajibin bi ba wani ba abinda ya zama wajibi akan mutane su bi abin da Allah ya ce da kuma abin da manzo Allah ya ce ubangiji ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkaru ku ba abin da aka saukar muku daga wajen ubangijin ku wa la tattabi'u min dunihi kar ku bi wani abu koma bayan sa awliya'a na masoya kalilan ma tadhakkaru amma kadai ne masu hankaltar wannan ma'anar cewa qur'ani ake bi ba wani wali ake bi ba qur'ani ake bi ba wani mutum salihi ba koma bayan qur'ani yau ma mutum baya zama wa salihi sai in shi ma yana bin qur'ani to kai ma in kana so ka zama salihi ka bi qur'anin mana to haka nan ubangiji yace wa ma kuma rasulu khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo Allah ya zo muku da shi yace ku bi ku bi duk kuma abinda manzo Allah yace ku bari ku bari kaga kenan waɗannan abubuwa guda biyu sune wajibin bi kitabullahi wa sunnati sallallahu alaihi wasallam to da kamala yace zan zaɓi abin da yake mafi rinjaye dogaro da ayoyin alkur'ani da kuma hadisai ingantattu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan yi takalidi ko riko kankam na wata mazhaba ko na wani ra'ayi daga cikin ra'ayoyin malamai ba aw ta'assurin bi adatin saytarat ala sarat saytarat hatta sarat ka annaha dinun yajibu an yutaba ko kuma bazan tasirantu ba da wata al'ada wacce ta kaka gida har ta zame wa mutane kamar wani addini da ya zama wajibi a dan naga ana yin abu a garin mu mala yace ba ruwa na da shi in nazo bayanin gaskiya in dai ba shi Allah yake ai ba ba shi annabi yake ai ba to ba ruwa na da mutanen garin mu suna bi zan take shi in buge shi in wuce wannan shine gaskiya karka ce an je makabarta da aka dole a fara sa ta gabas saboda me to ya haka mutane suke ku su su yi mana yo dan me suna da hujja daga wajen Allah ko kuma an zo makabarta za a sa gawa kabari sai an damki wata damka guda uku damka ta farko a zuba min haka lakanakum ta biyu wa biha idukum ta uku wa min hanu ta taratan fuqara ina qur'ani yace haka ita ayar da ta fada haka haka take nufi to da haka duk mutane sun saba ba zai sa kuma in nazo faɗar gaskiya in saurara musu ba yace zan bi magana su in take ta dali al'ada in fada abin da yake shine daidai shi Allah yake so shi manzo Allah yake so malai wa mimma la yakfa ala ahli al-ilmi yana daga cikin abin da ba zai boyu ba ga ma'abota ilimi allazina marasu ta'aliba waɗanda suka saba da wallafe wallafe anna tahqiqa misla hadha al-amal tantance irin wannan aiki da kawo shi daki daki kamar yadda ya kamata ya tasallabu sa'ayan haqiqan lalle yana bukatar aiki wurjanjan kuma cikin gaggawa domin lafazin sa'ai ana nufin amal an gane ko kuma ana nufin حفيظ كما أنا نفهم جاكا واكنا يطلبه حفيظا والشمس والقمر والنجوم bi بأمره hafisan bi ma'ana sari'an yana bukatar aiki na soja aiki na fire service approach gaggawa kai da jiki kai kamar kana yi ba aiki bane na na rago wa juhdan baligan kuma yana bukatar kokari sosai na gaske domin jan aiki ne wa sabran jamilan kuma yana da bukatar hakuri kyakkyawa wa zamanin madidan kuma yana bukatar lokaci mai tsawo ba takaitaccen lokaci ba malik wa ba'da injazihi yumkinu ta'alif risala al-maqluba bi suratin tatma'innu ilayhi an-nafs bayan na gama tantance waɗannan ne to fa zan iya wallafa risala kamar yadda aka nema kuma da sifa wacce take zuciya za ta natsu da ita a gaya maka magana ka ji ta ratsa ka har cikin kafan zuciyarka domin magana ce wacce Allah ya yarda da ita manzon Allah ya mata sitamfi da ka ana faɗar ta zaka ji ta gamshe ka ta ratsa ka amma maganar da Allah baya goyon bayan ta manzo Allah baya goyon bayan ta ko mun jinin mai faɗa ta in ya faɗe ta sai ka ji ta maka shiga ta nan ta fita ta can ba ta maka tasiri ba amma maganar da yake ta samo asali daga maganganun Allah daga maganganun manzo Allah to za ta zama magana ce mai tasiri sakamakon tasirin masu ita to da kamar da yace shi yasa nake so in tsaya in tantance ga abin da Allah yake ga abin da manzo Allah ya faɗa ni ma sai in zo in rubuta ta yadda masu sauraro ko kuma masu karantawa suna karantawa sai su gamsu da shi a zuciya an gane ko wayan shari'u la sadr kuma duk wanda aka faɗa ya ji ya gamsu ya yadda zuciyarsa ta karba mai da wani shakku ko wani ta baba ko tattama waya abu bihan nafsu to sannan kuma da wannan ne amfani zai fada da ya kambaba in dai abu Allah ne yake ayi to idan an yi shi ko mun kankanta sa sai kaga Allah ya tarfawa garin sa nono amfanin sa ya haɓaka an gane ko amma idan ba Allah ne yake ayi ba to ko mun yawan masu yi Komin daren dadewa sai sun dawo sun gaza sai sun dawo sun daina sai kuma karyar su ta bayyana ma'ana sai an ce karyar su ta kare irin abin da mai gaskiya ba a gaya masa na ce da shi gaskiyar ka ta kare malike lidhalika faqad zakartu lil akhi al musharu ilayhi khulasata hadha mu'tabiran lidhalika saboda haka ne faqad zakartu hakika na faɗa lil akhi musharu ilayhi ga wancan dan uwa da ne muku ishara gare shi wanda ya roke ni in wannan aiki na gaya masa khulasata hadha takaitaccen wannan magana cewa aikin nan fa ba abu ne mai sauki ba domin na leka shi na gano na ga fadinsa na ga wahalarsa kuma na gaya masa hakan ne mu'taziran ina mai bashi hanzarin cewa abun ba zai samu a gaggauce kamar yadda yake so ba sai dai abu a hankali abin ya zo kamar yadda ya kamata ya zo fa qabila zafin jazakallahu khaira ya kuma karba hanzari na Allah ya saka masa da alkhairi walakinahu ada yatlubu minni shuru'a fi hadha al-amal sai dai tare da haka ya ci gaba da yi min naci yana ta cewa to in fara aikin mana in fara domin in dai na fara zara ba ta kyale ta ne yau da gobe ta ki wasa za a kare aikin da haka yace to in fara din wa haddani alaihi ya ci gaba da zabarar da ni akan haka wa balaga fihi kai ya kai makura ne wajen haka min wa khairan kathira fata na abin da yasa ya haka shine fatan alkhairi mai yawa kwadayin sana alkhairi ya yada a cikin al'umma kuma ni da shi mai tarayya wajen lada kuma sunnan manzala Allah ta baibaye ko ina kuma bid'a a kore ta a fatattake ta bisa ga ɗabi'a ta mutanen kirki duk lokacin da za su yi wani abu na ibada ba sa yi gaban kansu sai sun fara istihara su bawa Allah zabi Allah in ka san wannan abu akwai alkhairi a cikinsa akwai amfani a cikinsa to Allah ka bani ikon yi in kuma babu alkhairi a cikinsa babu amfani a cikinsa Allah ka hana ni ikon yi da kamala yace fastakhartu ta'ala man fara rubutun ba sai da nayi istihara kaga kenan ba zuwa ba yayi ya ba wani malam gobe da ni za ya masa domin duk wata istihara da za a ce kawo kuɗi ai ma ƙarya ce dan fara ce so yake yi ya cika cikin sa ya samu dadin bacci kai kuma ya banka da takaici da ka istihara kowa yake yi wa kansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar mutum yayi sallah raka'a biyu ba ta farilla ba ta nafila a duk lokacin da ya halatta yayi sallar nafila dare ko rana sai karanta addu'a Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka bi fadlika al-azim har zuwa karshe in ku abin alheri ne Allah yana son kada ka yi shi to sai ya gamsar da kai yin sa a cikin zuciya kuma sai ya baka kwarin gwiwa yi amma da yadda ka kai da san abin in dai babu alkhairi a cikin sa kai istihara to sai ka ji Allah madaukakin sarki ya sama kasala ka kasa yi ya cire maka kaunar yin da karfashin yin daga zuciyarka da kamar yace fastakhartu Allah ta'ala na bawa Allah mai girma da daukaka zabi wa kababtu ala dirasa ni dai nake ba akan karatu ba dare ba rana wal muraja'a da bita qurabata salasata ashirin sai da ne wajen wata uku cir ina bincike akan matsalar kafin fara daukan alkalami in dora akan takarda da zan fara rubutu akan ta yace a'malu fiha laila nahar ina aiki babu dare babu rana cikin waɗannan watanni guda uku in yi da daddare in yi da rana in yi da safiya in yi da yammaci illa ma la budda minhu in kaga na tashi to sai dai dan abin da babu makawa sai na yi shi to shine yake sa bar wannan da karatu da nazari kan abin da na sa gaba ta fahimi min amal na aiki fi mihnati na sana'ata domin Sheikh Muhammad Nasirin dinar albani mutum ne wanda yake da sana'a ba ci ma zaune bane wanda kamar wannan shine shine dai dabi'a ta annabawa dabi'a ta malamai na gari annabawa wannan su yana yin sana'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin illa kana yar al babu wani annabi face sai da yayi sana'ar kiwon shanu ko kiwon dabbobi galibi kuma ba dabbobin su bane ba dan galibin su ma ba su da dabbobin da za su yi kiwo nasu na kansu dan sukan yi ne na kwadago dan a su kiwatau suke a biya su ana tsammali yake cewa da manzo Allah ya gaya mana wannan sai muka tambaye shi muka ce har kai domin lokacin da ya zo madina ya daina sana'ar kiwon ya ce hatta hatta hatta ya rasulallah har kai ma kayi wannan sana'a manzo Allah ya ce hatta ana kuntu ar'aha ala qararita li ahli makka hanni ma nayi bisa ga wasu kwabbai da mutanen makka suke biya na ne musu kiwo suna biya na yau ba ga shaida nan ba cikin suratu baha da Allah ya tambayi annabi Musa me kake da sandarka wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala a asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa liya ma ma'arib ukhra ya Musa me yake hannunka na dama yace sanda ta ce ya ubangiji a tawakkau alaiha in nayi kiwo nan kiwo na gaji sai in dogara akan ta dan huta wa hushu biha ala garami in naje wajen da babu ciyawa a kasa sai a sama to sai in kado dabbobin nawa hakkin sama da ita sandar a hushu biha ala garami waliya fiha ma'arib ukhra kuma ina da wasu bukatun da ita ya ubangiji banda wannan kaga kenan annabawa suna kiwo malamai suka ce dan a koya musu tawazu aka zafa musu wannan sana'ar kuma dan a koya musu haƙuri domin duk mutumin da ya iya zama da dabbobi bai kakkashe su ba to zai iya zama da mutane musamman dabbobin kanana tinkiya uwar timbele za ta yi can ka bugo ta amma baka fasa mata kai ba kai hakuri da ita dai wata ma za ta karkace ka hakura ta kular da kai ba sai ka daga sandan sai ka ga kanta ka nufa to kuma kai za a yi babuwa ba riba sai ka hakura to wanda ya hakuri da cewa kai kuma duk wata da mutane za su yi masa zai hakuri da ita kaga annabawa suna da sana'a to shi ma malam yana da sana'a yace dan haka aiki kawai na sana'a ta yasa dole na kan tashi kuma kamar yadda yake a tarihin sa sananne ranaku biyu ya warewa rayuwarsa na sana'ar cin abincinsa amma sauran ranakun din na karatu ne da karantarwa ranar talata da ranar juma'a su ne kadai baya karatu baya karantarwa zai fita ya sana'arsa ta gyaran agogo ya samu abin da zai ci a sauran satin sauran kuma a karatu ya ce to kawai idan ka ga na tashi daga wannan nazari da na dukufa a kansa na tafi ne in yi aikin da zan samu in samu abinci ni da iyalina sai kuma wannan wallazi la gina anhu li rahati jismi to sai kuma bacci wanda ba ni da yadda na iya ban kisa ba in ce ba zan yi ba domin Allah kadai shine wanda baya bacci allazi la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun amma in banda shi kowa zai yi bacci kuma kowa zai yi aiki ya gaji amma banda Allah subhanahu wata'ala shine yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'anin halittar sama da ƙasa tana tambaya sa kowane lokaci cikin aiki yake ba tare da haka baya gajiya walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lugu mun halicci sama da ƙasa da duk abin da ke tsakanin su cikin kwana shida kuma babu gajiya subhanahu wa ta'ala ke amma su ka bayi a dole ne su gaji kuma dole ne su huta wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jaratum bin nahari thumma yab'athukum fihi liqda ajalun musamma shi ke karɓar ranku da daddare dan ku yi bacci ku huta waje annan laila libasan waje annan nahara ma'asha wallazi ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi wan nahara mubsira ya sanya muku da rana ku yi aiki dan ku samu abinci dare kuma ku kwanta ku huta to da ka yace sai bacci kuma wanda ban isa ba in ce ba zan yi shi ba dan hutun ga jikina hatta tamakkantu min idadi hazal kitab mala yace har sai da na samu damar da zan iya rubuta wannan littafi na samu guzuri mai yawa na ilimi allazi baina yadayil qari'il karim wanda gashi nan gaban ka ya kai dan uwa mai karatu abin karramawa wala kad kana yatadallabu min alwaqti akthara mimma qaddara lahu wannan lokaci wannan littafi ya bukaci lokaci sama da wanda aka kimanta masa mana aikin ya wuce tunanin mai tunani ya wuce lokacin da aka shirya ana tunanin za a iya gama shi a cikinsa saboda fatansa ya ce laula anna qisman kabiran min masailihi yo ba dan ba cewa da yawa daga cikin matsalolin da shi littafin zai tattauna a kansu wa ahadithu da hadisan da za a ambata dangane da kafa hujja ga su matsaloli din kada kana muhaqqaqan indi tunana riga na yi ta hakikin da yawa daga cikin hadisan fi ba'di tasanifi a cikin wasu littattafai na da na wallafa to ba dan wannan ba lallai da aikin bai gamu mun cikin ma lokacin da ya gamu din ba da aka ce wani zalika tarani uhilu alaihi fi ba'd al-mawatin minhu shi yasa ma sau da dama wasu hadisan a cikin nan idan malam zo bayanin ingancin su sai ce suna cikin littafin sa na kaza a lamba ta kaza domin tuni ya riga yi aiki akan hadisan to da a ce tare da wallafa littafin da aikin hadisan a lokaci guda ya yi shi to da lokacin sa ya faka yawa da fadi yace wala kad hawaltu an astafa fi fihi kulla ma lahu alaqa bi mawdu'ihi min al masail kuma nayi kokarin in kure maleji na dukkan wani abu da ke da alaka da matsalar jana'iza a cikin wannan littafi dukkan wata matsala ta jana'iza da wacce ka sani da wacce baka sani ba mala yace sai da na bincike dan in yi kokari in ga na kulla bakin abin na game na tara komai jama'atu fa au aitu ya zamo na tare na kare komai da komai baya bukatar kari kuma baya bukatar rage an gane ko shine wa laqad hawaltu an astaqdi na so in kore fihi a cikin sa kullama lahu alaka dukkan wani abu da ke da alaka bi mawdu'ihi da wannan mawdu'in min al-masail na mas'aloli allati laha dalilun min al-kitabi wa sunnah waɗanda suke da dalili cikin littafin Allah da sunnar manzo Allah dukkan wani abu da kasan ya kamata a aikata a wajen jana'iza ko kuma umarni ya zo cikin qur'ani na aikata ko cikin hadisi to malai ce sai da nayi kokarin kawo shi kuma da hujjojinsa da dalilansa wa aradtu amma kana mustaniduhu mujarradur ra'ayi sannan nayi buris da dukkan abin da mutane suke aikata shi kuma ba hujja ce da su ba wajen aikata shi kawai ra'ayi ne to irin waɗannan nayi watsi da su nayi buris da su ban kula su ba li'anna al-mawdu'a ta'abbudiyyun mahad domin shi mawdu'in jana'iza mawdu'i ne na bauta fansa. ita kuma bauta tsantsa ba wani wanda yake da ta cewa a ciki sai Allah sai ma'aikinsa duk ilimin malami bai isa ba faɗi magana ta zama bauta ga mutane su bautata wa Allah da ita haka duk jahilcin jahili bai isa ba ya kawo ra'ayi a yadda da shi a bauta wa Allah da shi da malami da jahili a fagen bauta duk ɗaya suke domin dukkanin su masu bin umarni ne ilimin ka baya sa ka kirkiri naka jahilcin sa baya sa ya bar wanda aka ce yayi nasa da kowa jira yake a bashi umarni a babin bauta da ka shine abinda malamai suke nufi da faɗin su al-aslu fil ibada at-tawakkuf asali a fagen bauta ka ja ka tsaya sai abinda Allah ya kai sannan za ka yi sai abinda manzo Allah ya kai sannan za ka yi amma ilimin ka baya sa ka kware ka goge har ka ke kirkiro wa kanka da kanka bauta ko ka ke kirkiro wa waɗansu amma wannan shine abin da da yawa da mutane ba su gane ba wasu suna ɗauka idan malami ya isa ya tambasa to zai iya shar'anta bauta kuma dole a bi to kuma in an ce za a yi wannan kaga bauta din ba za ta taba karewa ba domin lokacin da wani malami zai mutu wani za a haifa kaga kenan kullum mutane suna cikin wahala domin kullum ana ta dora musu kullum kuma zai yi wani malamin ya halatta wani kuma ya zo ya ce haramun ne kaga ku mutane kenan wanda kuka yi ta yi na wancan malamin kun gama shan wahala shi kuma wannan ya zo da nasa sabo to da sai ya zama abin a hannun ubangiji yake wanda shi baya mutuwa rayayye ne dawamamme da haka yana shar'anta wa bayinsa daidai abin da ya san ya halicce su da ikon aikata shi daidai abin da ya san babu matsin lamba a cikinsa daidai abin da ya san babu wuce gona da iri kuma babu kasala babu lalaci kuma abin da ya san tsantsar amfani ne babu cutarwa tattare da shi da haka da yake domin maudu'in jana'iza abu ne wanda ya shafi bauta la majala lil qiyas fihi babu wani batun qiyasi a cikin sa illa ma la budda minhu min al qiyas al jali sai dai fa abin da babu makawa a gare shi na abin da malamai suke kira da suna al jali al jali shine a kimanta abu kuma qur'ani ya dace da shi daidai da daidai ko mutane suna yin abu ba tare da sun san qur'ani ya ce ai ba domin su ba su san qur'anin ba amma da aka zo kuma aka karanta musu qur'anin sai ya dace da qur'ani cip cip da cip cip sannan kiyasul jari kenan asali so sun yi shi ne dan kiyasi dan ganin ya kamata dan ba su san qur'ani ba amma kuma sai qur'ani ya dace da shi domin qur'ani da man shine mafi sanin ya kamata malai cewa auratu fi awwalihi ba'da al-fusuli wal masail allati la tudhkaru adatan fi bab al-janaiz to malam zai gaya maka kan littafin domin ka san mashigarsa kuma ka san kansa ka samu saukin fahimtarsa ya ce na farko dai a farko farkon littafin na kawo matsalolin da a bisa ga al'ada ta malamai ba sa ambatar irin waɗannan matsaloli a babin jana'iza to amma ni saboda duk da cewa malamai ba sa ambata a al'adar su ta rubuce rubuce tunda ba Allah ne ya hana ba ba manzo Allah ne ya hana ba kuma ni a fahimta ta naga suna da alaka da jana'izar sai na fara kawo su nan su zama shimfiɗa da sharar fage min amati kutubul fiqi da yawa cikin littattafan fiqi ba a kawo irin waɗannan matsalolin gaban matsalar jana'iza ko tare da matsalar jana'iza daga cikin irin waɗannan mislul wasiya misalin wasiya zaka ga galibin malaman fiqi in suna magana akan jana'iza abin da ya shafi mutuwa ba sa kawo maganar wasiya to amma shi malam sai ga cewa lallai wasiya tana da alaka da mai mutuwa haka ya kamata a kawo ta domin ubangiji a qur'ani ma ya alakanta mutuwa da wasiya ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira alwasiya kaga kenan alwasiyatu laha alaka bi bil maut wasiya tana da alaka da mutuwa hakanan ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiya tisnani zawa adalin minkum kaga kenan alwasiya laha alaka bil maut to duk da malaman fiqh ba sa kawowa yace to ni kuma sai na hararo cikin alqur'ani qur'ani ya kawo da haka nan bari in musu gyara ni bari in kawo koyi da qur'ani malin sannan yace wa alamatu husnil khatima sannan da yawa daga cikin malamai a babun mutuwa ba sa magana akan alamomin da ake gane mutum yayi kyakkyawan cikawa wanda kuma addini ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai da yawa ga alamomin da ake gane mutum yayi kyakkyawan cikawa wanda yana daga cikin alamomin jibin goshi mutum ya mutu kaga yana ta gumi a goshinsa to alamar yayi kyakkyawar cikawa manzo Allah sallallahu alaihi ya shiga wajen wani daga cikin sahabbansa ya cika ya ga gumin goshinsa cike da gumi sai ya ce inna mautal mu'min bi arqil jabin lallai mutuwar mumini alamar ta jibin goshi to malamai sau da dama ba sa kawo irin waɗannan alamomi din kamar irin cikawa da kalmar shahada wanda ita ma tana daga cikin domin ubangiji ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil duniya dunya wa fil akhirah ubangiji yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da kyakkyawar kalma a rayuwar duniya da ta lahira malamai suka ce a rayuwar duniya su rayu da tauhidi a rayuwar lahira su mutu da kalmar shahada manzo Allah ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al janna duk wanda karshen maganarsa a duniya la ilaha illallah ce zai shiga aljanna shi yasa Allah ya hana wa fir'auna fadarta domin ba zai shiga aljanna ba hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illallah bi amanat bihi banu isra'il wa ana minal mu'minin min minal muslimin sai ubangiji ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya haka hana shi ya faɗi la ilaha illallah malai ce wa nahwi zalika da dai makamantan irin waɗannan abubuwa din nayi shimfiɗa ni da su kafin in shiga kai da kai wajen bayanin abin da ake yi wa gawa idan ta mutu dan malai cewa ba zuhu kada la karu fiha aflan wasu daga ciki kwata kwata ba a ambatan su ma a maganar fitihu ko abin da ya shafi mutuwa to amma ni na ambata wasu kuma ya kamata ambata amma ba ambata ba to ni kuma na ambata mislul fasli yace misali daga cikin irin wajajen da na irin wannan abu kamar fasali na biyar da na takwas da kuma na tara al-khamis wa samin wa tasi to haka nan kuma da matsala ta talatin da kuma sakin layi na uku shine jim da kuma na hudu shine dal a bisa tsarin abajada domin a sai ta zama ita ce daya ba din sai ta zama ita ce biyu jim din kuma sai ta zama ita ce uku dal din kuma sai ta zama ita ce hudu yace min al matsala wanda su kuma wannan sakin layi na uku da na hudu din sun zo ne a karkashin matsala ta 74 da kuma karkashin matsala ta 98 da takwas da ta 99 da tara da ta ɗari da biyar da ta ɗari da bakwai da ta ɗari da sha uku da kuma ta 125 wal faqara da kuma sakin layi na bakwai min al mas'ala shi kuma karkashin matsala ta 128 ma ahammiyatiha wa kasrat ibtila'in nas biha waɗannan abubuwa duk za ku ga malamai ba su ambace su ba amma shi malam a cikin littafin sa bisa ga waɗannan lambobi ya ambace su tare da muhimmancin su da yawan jarrabawa da aka yi wa mutane ta bala'i da su domin abubuwa ne wanda bai kamata ba a ce ana aikata su wasu kuma ya kamata a ce ana aikata su ko wajibi ne ma a aikata su amma mutane suke barin su da haka an jarabci mutane da aikata wasu su da kuma barin waɗansu su aikata waɗanda ba a ce ba da kuma barin wanda aka ce yace to da haka ni saboda muhimmancin su naga ba zai yi in tsallake su ba dole sai na kawo su wa tawataratil ahadithu biha domin hadisai sun zama mutawatirai a cikin su ma'ana adadin sahabbai mai yawa ya rawaito irin waɗannan hadisan dangane da irin waɗannan abubuwa din wal al'ashira al ashira da kuma sakin layi na biyar a na goma min ha daga ciki malaki haitu tartibahu min al waqi faftatahtuhu bi fadl na tattare jeran tashi ma'ana kafin ya tsara littafin sai da ya fara rihasal gwaji tukuna yadda ya kamata ya tsara babu bukan littafin daki daki babi na kaza yana bi na kaza babi na kaza shi ya kamata ya zo kafin na kaza babi na kaza shi ya kamata ya gabaci na kaza yace to sai da na fara gwada wannan tukuna min alwaqi kamar yadda zaka ganshi a yawace fastaftatuhu dan haka sai na fara buɗe shi bi fasl da fasali na daya abinda fasali na daya yake magana a cikin littafin wanda zamu zo a kansa ma yajibu alal maridi abin da ya zama wajibi akan shi kansa mara lafiya ya fara yi wa kansa da kansa kafin ya mutu a zo a yi masa wasu na farko da minar riba bil qada'i ya yadda da cewa Allah ne ya dora masa wannan rashin lafiya kada ka yadda cewa wani ne ya jefe ka ko wani ne ya sa maka hannu duk da an yadda cewa akwai jifa akwai sa hannu amma in Allah bai yadda ba ai ba zai kama ka ba shi yasa ubangiji ya ce matsafa ba sa iya cutarwa sai mun yadda cutar ta aiki ko da sun yi nufin cutarwa wa ma hum bi darina bihi min ahadin illa bi iznillah matsafi bai isa bai cutar da kai da wani abu duk tsafin sa illa bi iznillah sai in Allah ne ya yarda to kaga kai a aqida ka ta musulunci karka ce wani ne ya mun tsafi ce Allah ne ya kaddara mun domin inda Allah bai kaddara ba tsafin nasa ba zai kama ka ba an gane ko yace to dan haka wannan shine mataki na farko da ya kamata shi kansa mara lafiya ya fara yadda tukuna inda yana so ya kyakkyawar cikawa domin ta yi a cikin rashin lafiya ta ya mutu to dan haka ya mutu da kyakkyawar akida da kyakkyawan kuduri ya gabaci Allah subhanahu wataala ya je masa yana da kyakkyawar zuciya domin babu abin da zai wa bawa amfani idan ya game da ubangijin sa sai kyakkyawar zuciya zuciya mai kyakkyawan kuduri da kyakkyawan sani da aiki dangane da sha'anin ubangiji لا ينفع مال ولا بنون الا illa man الله بقلب سليم ranar da dukiya da yaya ba za ta yi amfani ba sai ga wanda ya je wa Allah da kyakkyawar zuciya ku fitacce zuciya ga barin canfi da shirka da bid'a da sauransu sabr alal qadari sannan kai hakuri akan kaddara kada in cuta tai cuta a ce a je wajen wani wanda kuma an san matsafi ne ko dan boka ne ko dan duba ne sau da dama zaka ga wani ya rayu akan kyamatar bokaye baya son bokaye yana faɗakar kar a wajen bokaye amma lokacin da Allah ya jarabce shi da musiba ya ji zafin ciwo kuma in an tallata masa zuwa wajen boka sai ya je wannan hasara ce wannan takaici ne kwarai da gaske wannan yana gaskata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum yakan rayu yana aikin yan aljanna saura kiris ya bar duniya kiris ya rage ya mutu akan wannan aiki ya shiga aljanna amma kuma fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha sai ka yadda aje wajen bokaye aje wajen matsafa ai kaza ai kaza alhalin kuma tuni Allah ya kaddara mutuwa ce da ka mutum ya mutu a wannan hali kuma karshe ya zamo a canja akalarsa daga nufar gidan aljanna ya nufi gidan wuta Allah ya tsare mu to da ka yadda da cewa Allah ne ya dora maka kaddara kada ka nemi warakar wannan cuta ta ka ta hanyar da Allah bai yadda ba wa tarku tamannil maut sannan duk yadda ciwo zai maka zafi kai mara lafiya haramun ne ka ce Allah kashe ni in ina ma dai in mutu Allah ya hana wannan ya ce la ya tamanna yanna al maut li durrin nazala bihi kada da ku ya taba burin mutuwa dan wata musiba ta sauka a gare shi in kana muhsinan la'allahu yazdad wa in kana musi'an la'allahu yasta'tab in mai kyakkyawan aiki ne yau ai tayu in ya tashi karawa zai yi to kaga ka yi wa kanka burin mutuwa ka rage wa kanka lada in kuma mai mummunan aiki ne shi ma kare ce Allah domin ta yi an raya shi kuma ya tuba ya canja kaga nan burin mutuwa a gari ka bai da amfani ko wani hali ka kasance na kirki ko kishiyarsa na kuma zalla ya hana cewa a burin mutuwa to sannan yana daga cikin abin da ya kamata mai ko ya zama wajibi akan mara lafiya ta takaran farko yayi wanda malam ya ambata a cikin wannan fasali adabul huquq mai da hakokin mutane da ya sani suna kansa in yana da su a take biya in ba su ba da su a rubuta wani yana bi na bashi wane ya bani jingina wane ya bani ajiya wane kaza wane kaza duk ya rubuta wannan yana daga cikin wajibi da yake kan mara lafiya an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ba ga wani mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira ya kwana uku bai da lafiya kuma bai rubuta wasiya ba da haka ko da yaushe ya zama ka tana nan tare da kai musamman a halin rashin lafiya wajibcin ta yafi karfi wal ishadu alaiha sannan kuma ka kafa shaidu akan wasiya idan ka yi ta an gane ko malai ce sun sannan kuma bayan fasali na farko sai fasali na biyu shi kuma maganar da yake akai shine talqinul mu'tadir yadda ake lakana wa wanda ya kusa mutuwa kalmar shahada al-mu'tadir shine wanda ya kusa mutuwa ya halarci mutuwa an gane ko ko mu'tadar wanda mutuwa ta halarto masa idza hadara ahadakumul maut kenan wa ma ala man hadarahu min at da kuma abin da ya zama wajibi na wanda suka halarto gare shi su kuma suke lakana masa wajibi ne a lakana masa kuma wajibi ne wanda suke kusa da shi su zasu su masa irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya talakana wa Abu Talib ya ab qul la ilaha illallah kalimatan ujadilu laka biha inda Allah to sannan sai kuma wa amruhu bi shahada da umarninsa da za su ke cewa ya ce la ilaha illallah a al'ada ana cewa wai ba a cewa wanda ya kusa mutuwa ka ce la ilaha illallah wai ai sai ya fusata wai sai dai kai kai tai to kana yaushe zai fahimta sai ce kuwa. ciwon da ya karfe shi yake yi ko kai kalmar shahada ta dame ka shi kuma zafin ciwo yake zai ta ihunsa amma nassi ta yi a rinka ce masa ya ce domin haka manzo Allah yake cewa Abu Talib ya baffa na ce la ilaha illallah kalmar da zan maka lauyanci da ita da kariya a gaban Allah inda ka faɗe ta sai yayin kura zai faɗa su Abu Jahal su kuma suna nan sai su ce a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu zaka bar hanyar iyaye da kakanni hatta kana akhira kalamihi ana ala millati Abdul Muttalib karshen kalmar da ya mutu da ita shi yana kan addinin iyaye da kakanni shi ya zama Allah ya fito yana takaici yana bakin ciki yana cewa la astaghfiranna laka ma lam unha anhu wallahi sai na roƙan ma gafara sai dai in Allah ne ya hana ni take ko sai Allah ya saukar da hali din ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim لأبيه إلا موئدة وأنا هادياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إنه إن إبراهيم لأواه حليم ذاك سي الله يهانا شي kuma ubangiji ya yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba shiriyar mutane a hannunka take ba a hannun Allah take kai kawai bayani ne gare ka amma Allah madaukakin sarki shi ke shiryar da wanda ya so walakin Allah yahdi man yasha to da ka wannan ba daidai bane abin da ake faɗa al'ada cewa ba za a ce kace ba a'a za a ce kace umarni ma kuma za a ke bashi thumma sannan fasali na uku ala ma alal hadirin ba'da mautihi abin da ya zama wajibi ga wanda suke kewaye da mutum bai da lafiya bayan ya mutu me ya zama wajibi akan su masa shine min bi ainihi su rufe masa idan dinansa domin wani mutum ya mutu manzo Allah ya ganshi idan sa abu bude ya zazzare yana kallon sama sai manzo Allah ya shafe masa ido sai ya ce inna ruha idza qubida tabi'ahu al shi rai haka yake abokin ido ne in za a karba sai ido ya bi shi gane ko da haka idan rai zai fita daga jikin bil'adama, to ido yakan bi inda ran yake tafiya ne kuma rai in an ɗauke shi in na mumini ne sama ake da shi in na kafiri ne kuma an yi sama da shi sai a dawo da shi kasa to da ka fitar rai dai na sanya ido ya zazzaro to da ga wanda yake kusa da wanda ya mutu in idansa ya zazzaro sai ya rufe masa ido ba wata addu'a da ake yi a wajen rufewa wa du'a lahu wa tafsiyatuhu sannan sai ka ci gaba da yi masa addu'a babu wata sura ke da ake karanta ya sun ko abin da ya kaba da haka wa tafsiyatuhu sannan kuma a shi da mayafi ba a bar mamaci a bude sai a shi da mayafi kamar manzo Allah da ya rasu an rufe shi da mayafi fari wa ta'dil bi sannan a gaggauta shirya shi manzo Allah ce ku gaggawa shirya gawa ku kai ta makwancinta domin in kyakkyawa ce to alkhairi kuke gaggautar da ita gare shi in kuma mummunar gawa ce to shari ne kuke rabuwa da shi ba rike shari ku sauri ku kai shi gare shi ga abin da ya shirya ko abin da ya aikata wanda yake jiransa wal mubadara li qada'i daynihi sannan ai gaggawa biya masa bashi wannan abubuwan duk zamu karanta su insha Allah a fasali na uku thumma sannan fasali na hudu ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim abin da ya halatta ba wai ya jaba ba lil hadirina ga waɗanda suke halarta lokacin da aka yi mutuwa ga yadda ya kamata su aikata in sun ga dama wa gairihim da ma waɗansu su min kashfi wajihi na za su iya yaya fuskarsa bayan an lullube shi wa taqbilihi suke sa tsakanin idan tsakanin tsakankanin sa kenan nan ake sumbanta idan mutum ya mutu aka lullube shi to duk wanda ya zo ganin gawarsa na sauran danginsa ba tsoronsa suke ji ba ba wai tsoronsa za a ke ji ba ake guduwa ana rufe kofa ba a'a bari za a yi ƴaƴansa da matansa da sauran masoyansa su zo suna buɗe idansa suna sumbanta tsakiyar goshinsa tsakankanin idansa haka sai na abubakar yawa annabi lokacin da ya zo ya tarar da shi a kwance domin manzo Allah ya rasu abubakar yana wata unguwa can gidansa yana nesa da gidan manzo Allah inda ya rasu a wannan lokacin da aka gari ya gama sanin labarin cewa manzo Allah ya rasu abubakar bai sani ba sai daga baya da ya taho sai ya ga gari alamar ba lafiya ya shigo masallaci ya tarar da mutane har fatsayi Umar ya zare takobi yana cewa duk wanda yake Muhammad ya rasu sai na sare masa kai na Abubakar bai ce komai ba bai tanka wa kowa ba bai goyi da baya ba na a ce annabi ya mutu kuma bai hana cewa a ce annabi ya rasu ba sai da ya shiga ya gane wa idansa ya shiga ɗakin na na Aisha ya tarar da manzo Allah an lullube shi sai ya buɗe mayafin sai ya tambanci tsakankanin goshinsa yace dibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah kanshi kake da rai da bayan ba rai ya ma'aikin Allah wanda zaka ga wani lokacin da yake da rai ne yake kanshi amma bayan ya rasu sai ya me sai ya canja amma manzo Allah da rai da bayan rai babu canjawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da haka yana da kyau mutane su yi wannan sunna din amma ba dole bace ba waɗanda suke nan da ma waɗanda ba sa nan in sun zo to sannan wal bukai alaihi da yi masa kukan zuci kukan da babu sauti kwalla da jimami ثم sannan fasali na biyar ma yajibu ala aqaribil mayyit abin da ya wajaba ga makusantan mamaci min sabari na hakuri wa riba da yadda bil qadari da qaddara wal istirja'i da fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gane ko wa ihdadil mar'ati ala zawjiha in kuma mai aure ne ya mutu to matarsa dole ta masa takaba shine al ihdad din manzo Allah ya bai halatta ba ga mace ta yi kewa abin da ake nufi da kewa kewa irin ta takaba ta kaurace wa kwalliya ta kaurace wa kayan ado duk kusancin ta ga mamaci in dai ba matarsa bace ba amma waɗanda ba mata ba ga su na kusa in sun kasance mata za su yi musu jimami na babu laifi idan mutum ya mutu yassa ko wasa, ko mahaifiyarsa ta ki kwalliya tsawon kwana uku amma ta tsara kwana uku kuma wannan haramun ne amma in matarsa ce to dole ta ashirin wa ashra sai ta yi a wata hudu da kwana goma na wallazina yatawaffawna minkum yadhkuruna tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin washira thumma sai fasali na shida ma ya haruma alaihim abin da ya zama haramun ga su mamaci su aikata minan niyaha na kuka kukan kere ake cewa ko wa darbil hudud da dukan kumatu wa shaqqil jiyub da yaga tufafi wa da zalik da wannan haka kana aihi alal manabir nan alal manair kuskure ne alal manabir da kuma shilanta mutuwa a akan mumbarai da kafafen watsa labarai a ce ba za a yi masa ta'aziyya ba sai an sanar sai wane ya zo daga nisan duniya wannan da sunna sunna ta ta yi gaggawa ba laifi bayan an je an binne shi kuma a sanar dan mutane su zo su yi wa iyalinsa ta'aziyya amma a ce ba za a binne shi ba har sai wani ya taso daga uwa duniya ya zo ai ta sanarwa ai ta cikitawa ai ta kaza to wannan ya ci karo da sunna amma suna ganin matsayi ne gata ne da sauransu wannan ba daidai bane ba sun sannan fasali na bakwai annayul ja'iz shela ta mutuwa wacce ta halatta malam zai yi bayanin ta da ire-irenta da hujjojinta kuma sannan fasali na takwas alamatu husnil khatima alamar kyakkyawar cikawa kuma sannan fasali na tara fana'un nasi alal mayyid yaban mutane ga mamaci bayan ya mutu shin yana bada wani sako ne ko kuma bai da wata ma'ana mutane su ta yaban mutum bayan ya mutu wanda ba shi yake cewa kada Allah ya kawo ranar yabo ko to shin gaskiya ne abinda ba shi yake faɗa ranar yabon ba ta da kyau ne ma'ana wai ka Allah ya kawo ranar mutuwa dan shi al'adar sa sai an mutu ake yabo to ka Allah ya kawo ranar mutuwa to innal mautal ladhi tafiruna minhu kuwa fa innahu mulaqikum aina ma takunu al maut to da ka yabo bayan mutum ya mutu yana da wani sako da yake isarwa a musulunce da ka za mu ji shi insha Allah idan mun zo karatu malai ce kuma sannan fasali na goma baslul mayyid yadda ake wa mamaci wanka wa haka za ila dafni wa ziyaratul qubur haka nan dai zai yi bayani a wannan fasali har zuwa yadda ake binne shi da kuma yadda ake ziyarar makabarta malai ce wa katamtuhu bi faslin khasin bi bid'il jana'iz kuma na cika littafi na da wani fasali ke bantacce dangane da bayanin bid'o'i da ake yi a lokacin mutuwa استوعبت فيه جميع ما وقفت عليه من البدع منصوصا عليه في كتاب من كتب اهل العلم قديما وحديثا sannan na game dukkan abin da na taba ji ko na taɓa gani ko na taba karantawa na bid'o'i wanda malamai suka faɗa a cikin littattafan su a da da kuma a yanzu afiyan kullu bid'atin ila mawdi'iha min kutubihim kowace bid'a idan na faɗe ta sai na faɗi littafin da na karanto ta da malamin da ya faɗe ta a cikin littafin sa da inda ya faɗe ta din cikin littafin wa ma lam yu'za ilayhim wanda kuma kaga ban jingina shi gare su ba fa huwa mimma yahkumul manhajul ilmi lil bidai annahu minha to shi wannan yana daga cikin abin da tsari na ilimi ya tabbatar da cewa bid'a ne domin ba a samu annabi yayi ba ba a samu sahabbai yayi ba to ya zama me kenan bid'a ko da wani malami bai faɗa ba da haka ni ma sai in sashi a cikin kwandon sharar bid'a yace walakin ni lam ara min nassin ko man nassa minhum alaiha ko kuma ya zama ni din ne ban ga wanda ya faɗa cewa bid'a ba daga cikin malamai amma an samu an faɗa din sai dai ni ne ban gani ba to irin wannan ma zan sa shi a cikin bid'a wa kathirun minha min bida' al-athar kuma mafi yawa daga cikin bidiyoyin da zan ambata suna daga cikin bidiyoyi yan zamani da ake aiwatar da su yanzu ba wai na da can bane ba domin da can din babu bid'ar yanzu bid'ar tafi yawaita domin manzo Allah daman ya ce bid'a sai bayan rayuwarsa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira wanda ya tsama rai a cikin gugu sahabbai zai ga sabani mai yawa domin a lokacin manzo Allah babu bid'o'i domin akwai masu biyayya sannan kuma akwai mai kawo dokar da tsari amma yanzu kuwa masu biyayya sun yi karanci duk da dokokin suna to da ka sai bidoyi suka samu damar shigowa wa inni la as'alullaha tabaraka wa ta'ala mare ce ni kuma ina roƙon Allah mai girma da daukaka an a bi hadal kitab kulla man qara'ahu ya amfanar da duk wanda ya karanta wannan littafi da wannan littafi wa yaktubali ajrahu kuma ya rubuta min lada wa mislahu liman kana sababa ta'alifi kuma ya rubuta kwatankwacin irin wannan lada ga wanda ya zamo shine sanadin wallafa littafin shi wancan dan uwa da ya roke shi ya aikata wa liman qama ala ala kuma da duk wanda ya tsayi wajen a buga shi ma Allah ya bashi lada innahu sami'un mujibun lalle Allah mai ji ne kuma mai amsawa ne dimashq inda aka rubuta littafin kenan a dimashq kasar Siriya a yanzu sham a wancan lokaci kuma an rubuta shi ne ko an gama rubuta shi ne a ranar 24 ga watan Muharram shekara ta 1388 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kenan kaga yanzu littafin yana da wajen shekara 46 da rubutawa da ka wannan shine karshen mukaddima ta wannan littafi wanda kuma akan ta ya kamata mu tsaya ko kuma ya zama dole ma mu tsaya saboda lokaci ya ja sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba sai kawai mu fara karatu kai tsaye cikin littafi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kusuri Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum dan Allah malam ya ake yin taimama kuma da wata ƙasa haka ne ko kuma da wace ƙasa ake yi dangane da yadda ake yin taimama ya zo cikin hadisin bukhari da muslim wanda ammaru dan yasir ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ammaru dan yasir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba aike na bisa ga wata bukata sa da nayi yi wannan tafiyar tafiya ce ta kwanaki sai janaba ta kama ni to sai na ɗauka cewa tunda taimama ta kama ni kuma gashi babu ruwa kuma a maimakon wankan janaba zan yi ta to kamar zan yi ta ne kamar yadda ake yin wanka shine in mamaye jikina ga baki daya da kasa in shafe shi ko ina da ko ina yace da haka sai kwanai irin haka ne birgima a cikin kasa kamar yadda dabba take da sauransu yace har sai da na dawo na gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji kaji da na ba ta kama ni a hanya kuma ga yadda nayi sai manzo Allah yace a a inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza ai ga yadda ya kamata kai da hannayenka Ammar dan yasu yace fa daraba ya yadayhi al am manzo Allah ya daki kasa da hannuwansa guda biyu a fatade a shimfide ya buɗe tafukan ya daki kasa da su fa masaha shimala alal yamin sai ya dauko hagu sai ya shafi kan dama da ita dan ya karkade dukkan wata ƙura ko tsinkaye da ya taɓo da su to sannan yace summa masaha zahira kaffaihi wa hagu. ya shafi bayan tafukan hannunsa farawa da dama sannan ya shafi hagu bayan dama sannan kuma ya shafi fuskarsa duka ɗaya ake yi sai kuma a karkaɗe hannu ko a shafe shi kafin a shafar sannan sai a shafi hannu bayan hannu na dama iya tafin kawai haka nan bayan hannu na hagu iya tafin kawai sannan kuma sai a shafi fuska wannan ita ce taimama a takaice ba a wuce iya tafukan hannu da shafar ba a shafar hannu zuwa gwiwar hannu gane ko sannan kuma ba a dai dan yatsu a cikin taimama dukkan wata zuba da sifa da kuka haɓu suke faɗa wannan ba ta da inganci haka nan dukkan abin da suke cewa na shafar za a yi dukan ƙasa za a yi shi sama da ɗaya shi ma wannan duk magana ne wanda ta ci karo da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganar Abdullahi dan Umar da yake cewa at-tayammumu darbatani darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadaini wanda Imam Malik ya rawaito amma wata kuma fuka haɓu malikiya suna fatawa da wannan amma dai nassin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine taimama duka duka ɗaya ake wa ƙasa a taimama a kaɗe hannaye ko a shafe sannan sai a shafi bayan tafin dama a shafi bayan tafin hagu sai kuma a shafi fuska da aka a ce za a yi duka biyu dukan fuska dukan shafa fuska daban da dukan shafar hannu daban wannan bai zo ba cikin hadisi wannan ɗaya kenan daga cikin hadisai dangane da sha'anin taimama wanda suke koyar da ita a aikace kuma babu bambanci taimamar da za ka yi a maimakon wankan janaba da taimamar da za ka yi a maimakon rashin ruwan alwala ko a maimakon rashin lafiya da ba za ka iya amfani da ruwan ba duk ɗaya ne dan kada wani ya ɗauka to ai taimamar da za a yi a maimakon wankan janaba ta sha bamban da taimamar da za a yi a matsayin alwala duk ɗaya ce kuma dan ka yi taimama a lokacin da kake da janaba sakamakon ka rasa ruwa in za ka yi sallah ko sakamakon garuwan amma ba za ka iya amfani da shi ba sakamakon rashin lafiya to wannan baya nuna kuma daga baya ba za ka yi wanka ba a'a ana nan ana bin ka bashin wankan da ba shi ita wannan taimama temporary ce ta kai sallah ce amma daga baya kuma za ka zo kai wankan da na ka mai tambaya ta gaba yake cewa na yawa sai kuma batun kasa kai yace da wata kasa ake dukkanin nau'in kasa ana iya yin taimama da shi ya shi ne tabo ne jar kasa ce farar kasa ce dutse ne rairayi ne dukkaninsu ana iya yin mama da su domin dukkaninsu sunan sa'idu yana tabbata a kansu sharadi kawai su zama masu sarki ubangiji ya ce fatayammamu sa'idan tayyiban ku nufi kasa mai tsarki da lafazin as-sa'id wanda lafazin sa'id ana nufin dukkan wani abu da ya bayyana na kasa dukkan wani tudu na kasa. sawa'an nau'in sa rairayi ne ko yashi ko birji ne ko fara kasa ko jakasa sai dai cikin nau'uka kasa wanda ya fi falala a wajen taimawa shine turbaya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin muslim ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuran da haka sai ya ambaci lafazin turba malamai suka ce ambatan da yawa lafazin turba anan dan ya nuna maka falalarsa ne akan sauran jinsin kasa an gane ko domin jinsin kasa na aturbatu da shi aka halicci annabi adam inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turab dan haka shi yafi kowanne falala dan da shi aka halicci annabi adam ba da yashi aka halicci annabi adam ba ba da kurakurar kasa aka halicci annabi adam da turbaya ne rubudi na kasa amma kuma wannan baya nuna cewa da ita kadai za a yi taimama sauran ba za a yi taimama da ita ba